الليل والنهار في الفتر والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديث رحمة الله وبركاته يومنا عشرين دعوك بوتر رمضان إجرات النبي صلى الله عليه وسلم دبوب إيرك ليهدو دا أربعين دا بقي daidai da sha biyu ga watan a uku da shida, a wannan masallaci masjidin rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani bangaren safi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda aka ce mai Allah ka samu na bari Allah ka ba mu ikon bari wayanda iyayensu suka rasu a cikin mu Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta abinda suka bari na zuri'a a bayan su Allah ya musu albarka wayanda iyayensu ke da rai muna roƙon Allah ta'ala ya musu arzikin rabuwa lafiya da su wanda ya gina wannan masallaci da sun sanata muna roƙon Allah ya jikan nasa iyayen yi musu rahama ya sa sun huta aikin da yake gudanarwa a nan Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya ba shi ‘ya'yan da za su gina abu na alkhairi fiye da yadda shi yi wa nasa iyayen don ƙarfin sunayensa a wani domin wala Allah ya saka da alkhairi wala wannan bayan ta yi sallama da fata alkhairi wala tambaya take wata ce yake bin ta azumi har na tsawon shekara ɗaya ba rama ba kuma ga wani azumin yanzu, zo na ta tambaya to ya za ta yi ta iya rama wancan bashi da ake bin ta. da za ki ce bashi ki ce ba ta inda za ki rama ba saboda Allah fa saboda haka in dai dalili ne na rashin lafiya ko wani uzuri ya sa kika sha wani lokaci dabara ne ba kwaye gonar rama azumi idan ana bin mace azumi idan lokacin sanyi ya zo lokacin azumi bai da wahala sai kokari ya zama to lokacin za ta dinga rama azumin da ake yi an gane to da ka abinda malaman malikiya suka ce in kina da uzuri shi shikenan in ba ki da uzuri haka kawai da gangan kika ki to suna ganin a kowane azumi sai kin ciyar kuma sai kin rama saboda nan gaba ki daina sakaci gudun rama azumi idan ana binki Allah ya sa mu dace mu je gaba na wannan mai tambayar malam suna tambaya za ta yi tarawih kuma tare da ita haji za ki iya yi amma kawai ina ba da shawara in kin san za ki haɗa biyu don an zo raka'a ukun ƙarshe da ya rage shine shafa'i da wuturi sai ki bari sai an zo sallar dare sai ki bi masu yin shafa'i da wuturi din Allah ya sa mu dace mu je Bana a tambaye ta na gaba ta tambaye dan shi ya yi yana malam ya bai da ya shi na kafa da tashi da ne? ne idan ya yi tsira da sun kafa ya za shi da su lankwasa shi za ki ba min ke ake ba saboda ana bautawa Allah da gaba guda bakwai wannan ita ce ɗaya hannu biyu na dama na hagu uku sai gwiwa hudu ta dama ta biyar sai wannan shida sai ɗayan bakwai wannan ya sa kogin wannan nau'in na sujjada duk duniya duk matsayin mutum ba wanda aka yi da'ayi wannan in ba Allah ba to da wanda zaka duka ka sa goshinka a ƙasa irin wannan yana nuna cewa kaskantuwarka da rashin nuna cewa kai ba kowa ba ne a gaban saka kai gashi an gane mu ji. na malam wannan suna neman shawara ne da addu'a malam suna da abokiyar zama to malam kuma ta fi ta da zauna lafiya ta iya Duk da ta kula ta da zauna lafiya ba da sai ta kauce ma wannan hanya malam ga shi tana ta mutunta da shaidi tana roƙa a ba ta shawara kuma a sa ta cikin addu'a to tun da kin gane tana nufin ki da shari kuma ke kina neman ki zauna lafiya da ita ai alaka da ita ba dole ba ne ko abin zai hada ku ya hada ku abin ba hada ku zai ba kowa ya harkar gabansa ko ba gaskiya ba tunda wani lokaci dama ana sama haka ko a yan uwanka ne A ko wanda zaka ga shi ne dan uwanka ne wa ɗaya ba dai kuka mutu amma ba jiki kuke da shi jiran yake kawai da kaya abu ya taso ma kuma kai ma baka san dalili ba irin wannan abinda zai haɗa ku in ka zo ka same a guri in ka mai sallama dan kakka zauna ma ku fira abin zama bala'i kamar sallama ko in ya amsa shi ke kai ka sauke nauyin da ke kanka to mu'amalar da ita ba ba dole bane saboda haka amma abinda zai haɗa su wanda zai zama dole in ya haɗa su ya haɗa su ita kuma waccan din a ji tsoron Allah a yi haƙuri babu abin da bai da tabbas kamar rayuwa kuma tun da ko annabi ya hana cewa bai halatta ga musulmi ya kaurace wa ɗan uwansa musulmi na sama da kwana uku duk wacce ta san suna gaba da wata ana wala su shirya ta bari in ba ta bari ba to Allah ya kiyaye yau wata rana yau alhamis to makaddara ba cikin ramadana ba ne alhamis da litinin suna cikin ranakun da ake buɗe kofofin rahama amma wallahi in an zo kan waɗanda gaba suke shi ake sun kan haɗan jira a gari in sun yi sulhu shi nan ba su yi sulhu to ba su a tsallake su to haka kuma abin zai faru cikin wannan watan ramadan din Allah ya kiyaye mu je na da wannan suna ta farko ta ce malam saboda banzo wa ta yi aure auren ya lalace sai ta sake yin aure sai ta aure wani namiji daban malam to kuma mutum gaskiya wajen mu'amala aure ya fi ƙarfinka malam to har ta kasance ta fara kare shi saboda ya in ya nemi ta ba fata su saboda ya riga ya fi ƙarfin da kuma ta tambaya yaya za ta yi ko kuma ta ki dawo min da sadakin shafe shawara suke nan kowa ya kama gabansa dama wani lokaci mace na fin ƙarfin namiji namiji na fin ƙarfin mace akan samu irin wannan rashin daidaita ta an samu irin wannan rashin daidaita kuma shi yin baya ya auri mace daidai shi ba to da wuya kuma dama a wani lafiya haka akwai mata waɗanda irin wannan halittar shi ne su. in ba sun auri namiji daidai su ba sai a ga suna kashe aure ba a san dalilin daita auren yake mutuwa ba to tun da daga an kai irin wannan matakin da wuya in ta ce ya sake ta yadda cewa a abin da ya kamata kawai shine ta ba hanya wajen kawai kuma iyayenta su san halin da take ciki in ma ba za ta iya musu bayani ba ta naɗa wata ta je ta yi musu bayani shi ga halin da take ciki an gane sadaka in an bi hanyar da za a gidan rabuwa ce to hanya ta ƙarshe ne a dawo mai da sarakin shi a ba auren mu ji. ma'anar a faɗa wannan ma'anar ko to tabari sai ta rubuto sunan da larabci tukunna sai magani. inda sawa'i inda da tace da sinun ne ko da sadun ne kaga ba za mu iya gane ba tun da Hausar boko ne amma ta rubuto sunan da larabci za mu gane sannan ba dole ba ne mu dinga faɗa muku ma'anar sunaye da ko inda fitina ke sa wata tana da suna ta ce sai ta ji ma'anar suna an gane da shi kuma suna ya tsaki ka ji ma'anarsa in dai a zamanin annaba akwai sunan ana amfani da shi bai ce sunan ba kyauwa to ko da ma'anar kai kana ganin bata ma ba annabi ya san da sunan ana amfani da shi ya shiru dalili ne cewa sunan yana da kyau saboda ko inda da yawa sun zo gaban manzon Allah da sunaye manzon Allah ya canza musu sunaye aka ce su daina amfani da wa'annan sunaye Allah ya samu dace kaga mu amsa to mu je gaba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 إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الحبيب لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Allah ta'ala ya ce jiya mun yi bayani mun faɗi dalilin da ya sa Allah ya saukar da wannan sura. to shine sai Allah zai ba da misali da annabi Ibrahim sai yake kad kana lakum uswatun shine kuna da qudwatun abun koyi hasanatun kuma abun koyi mai kyau akwai abun koyi mara kyau an gane fi Ibrahim a cikin rayuwar annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi annabi Ibrahim to ne liqaumihim lokacin da suka ce wa mutanensu inna bura'a'u shine bari'una minku babu mu ba ku ba ku ba mu wa mimma ta'buduna min dunillahi sannan ba mu ba ku akan abin da kuke bauta mu wanda ba Allah ba kafarna bikum shine jahadna wa ankarna dinakum mun yi musu mun inkarin wannan addinin da kuke kai ba mu yadda shi ba saboda ba daidai ba ne sannan wa bada shi ne wa zahara ya bayyana na wa baina kuma da adawatu tsakaninmu da ko adawa wal bagda da iyayya? abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kaɗai kun yarda a bauta mai illa qawla ibrahim sai maganar annabi ibrahim lakin la tasadu bi ibrahim hina qala sai dai kada ku yi koyi da annabi ibrahim lokacin da ya ce li'abihi ga babansa la'astaghfiran laka wallahi zan neman maka gafaran Allah subhanahu ta'ala amma daga nan wa ma amliku laka min Allah min in mallakan maka komai a gurin Allah ba wannan Allah madaukakin sarki ya kawo a suratul maryam labarin annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin annaba wanda Allah ya ambaci sunayensa a cikin qur'ani balma Allah ya sanya tsari daga kan annabi ibrahim duk wani annabi da ya zo doron ƙasa to jika ne yana daga cikin zuriyar shi annabi ibrahim saboda ne abinda ba haushe ke cewa kama da wane ba ta wane in kaji wane ba banza ba to annabi ibrahim an yi lokacin da ya zauna duk duniya daga shi sai matarsa mahaifiyar annabi ishaq sara su kaɗai ne musulmi haka ya fata ya buga da wa'incan ya buga da wa'incan ya buga da wa'incan ya buga da wa'incan kuma a wa'innan yana shekaru na matashi sai zama daga cikin sakamakon da Allah ya imeta wannan bangaren lokacin da ya samu jarrabawa ta bangaren uba to sai Allah ya sanya tsarin da babu wani annabi da zai tsara zuwa sai ta zuriyar shi a suratu maryam Allah ya ce wa zakum fil kitabi ibrahim wa fil kitabi ibrahim inna كان صديقا نبيا الله يأتي وذكر في الكتاب إبراهيم تباس العبار النبي إبراهيم أتكل للتافع الله الله يأتي إنه كان صديقا نبيا annabi ibrahim ya kai mataki na siddiqi mutumin da ya kai yake da gaskiyar da ta wuce kima sannan kuma shi kuma annabi ne to yanda ku kaddara surar yadda Allah ya ba da labarin tsakanin abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da babansa ga annabi ibrahim sannan ga babansu ya zo ya same shi zai ja hankalinsa ya faɗa masa abin da ba daidai ba Allah sai ce mu. qala li ya abati la ma la wa la wa la an shay'a kuma ina qala li abi san zai san baban sai ce baba Ne mata abu dan me zaka bautawa abinda ma la yasma'u ubeji, wa kuma bai gani sannan abinda in baka bauta min ba zai cutar da kai ba kuma yanzu da kake bauta mai amfani mai ka samu ya zauna yana masa nasiha irin ta da da uba a lokacin da ɗa ya fahimci uba ba a kan daidai yake ba a gaba sai sake ce masa ya ya ce masa ya abaci ya ما ba ma da ta abu shaitan kanka bauta wa shaitan saboda duk abin da aka bauta mu wanda ba Allah ba a doron ƙasa wanda ya jagorancin sai an bauta mai shaitan ne ke sa ya ce ya abaci ya baba ba ma da ta abu shaitan kanka bauta wa shaitan ba saboda inna shaitana kana da amana asiya saboda ka kaga shaitan yana da tsananin saba ma Allah wanda yake wa bayi abu ba dan halin su ba sannan ya sake ce masa ya Yace ya جاءتني العلم على نفسك فاتبعني أهدك صراطا سويا duk da ba musulmi ba ne baban amma kira na mutuntawa da girmama ya abaci ya baba baba in ni ƙari ja a nemin al'umma wani abu na ilimi ya zo min na shirya daga wajen Allah wanda malami ya a cika kai bai zo maka ba baba bi ini tabi a duka salatun sauya sai abin da na zo da shi na ilimi daga gurin Allah ya sa ya zama sababin ɗoruwarka akan tafarki madaidaici don wannan abin da kuke na bauta mu wannan Allah ba daidai ba baba ya zaunar da shi yana jan hankalinsa da wannan uslubi na mutuntawa da girmamawa sannan ya ce masa ya abadi inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytan fatakuna lish-shaytan waliya ai ce masu ya abaci ya baba baba in ni a akhafu an yamassaka azabun min ar ma. ina jin tsoron kada azaba daga wajen Allah mai rahama ta shafe ka saboda wannan abin da kuke bauta wanda ba Allah ba da kai da shedan dama fa sun da yake nema sai zaman ya samu abokan tafiya zuwa jahannama babu wannan fa shi nake gudu shi yasa nake jan hankali ba ba nake ganin wannan abin da ake ba daidai ba duka baban yana ta sauraren shi sai da ya gama kun ga ba maganar cin mutunci a nan ba da kame tsawa kalmomin da yake amfani da su ya abaci ya babana sai da ya gama sai ce masu لئن لم تنتهي لأرجعنك wato Ibrahim yanzu an gano wani addini ko a anta an Ali alihati ya ibrahim wato abin muke bautawa ma inda su ka dawo da su kake faɗa su kake yaƙa to la illam tantahi wallahi ba wani in bi ka ba kai ma dan abin da ka dauko in baka bari ba la arju mannaka sai na sa an daukan maka matakin jifa wanda kisa zai biyo ba sannan kai abinda nake so hajuri madiya ka tashi ka bani guri ka tsaurace min kwata-kwata ba ma na san ganin ka. da baban ya faɗa min haka bayan ya ja hankali, shi ya mai nasiha sai ya ce lokacin ne ki baba salamun ari. baba wato zaman lafiya ya tabbata tsakanina da kai amma zan ni qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafaran Allah da ni Allah subhanahu wata'ala yana girmama ni yace zai neman masini nan Allah yace lakin la tattaru bi ibrahim hina qala la astaghfiran li abihi la astaghfiran laka zan neman maka gafaran Allah to da yace salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai yace wa ahtazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ce wa baban baba wa a ta zilikun tun da ka ce in matsa ba ka guri zan matsa zan ba ku guri da abin da kuke bauta mu wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kan zan bauta ma Allah ubangiji shi kadai kuma zan roke shi in ba yadda za'i in tabi idan na bauta ma Allah na roke shi akan abin da ba wanda yake da iko sai shi kadai Allah sai ya ce فلما da فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الله يتي فلما lokacin da ya nisance su da abin da suke bauta wanda ba Allah ba ne sai muka fara saka mu Allah yace sai muka bashi da annabi Ishaq sannan muka bashi da daga nan sai Yaqub ya biyu baya a matsayin jika to da haka nan sai Allah yace amma nan. saboda me yasa Allah ya ce banda nan saboda a suratul tauba ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi neman gafarar da annabi ya yi wa babansa illa an mau'ilatin wa adaha iyahu alƙawari ne yayi dama cewa zai nemo wa baban gafarar Allah lokacin kafin ta bayyana cewa baban ba zai taba karɓar gaskiya ba amma Allah ya ce falamma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa baban annahu aduwwullahi makiyin Allah ne tabarra aminu shi ma sai ya jawo baban layi ba shi ba shi amma mu'amala ta mutuntawa akwai amma harka ta addini yayi abin da yake kai shi ma annabi ibrahim yana kan abin da yake kai to in mutum babansa ya mutu ba musulmi ba to ba a nemi masa gafaran Allah irin yadda ake wa musulmi shine abin da sai da Allah ya shimfaɗa ya ce ma kanin lin bai zuwa ga annabi wallazina amanu da masu imani an yi yastaghfiru lil mushrikina mutum ya musu ba kan tabarkin musulunci ba ku zo kuna neman mai gafaran Allah walau kanu uli kurba ko da ɗan uwanku ne na kusa ku min ba da mata bayyana lahun annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare ku cewa ma'abuta jahimu ne wannan duk kusancin kada mutum saboda addinin musulunci ku gane wani abu shi musulunci an fi fifita ‘yan uwantaka ta addini sama da ‘yan uwantaka ta nasaba yanzu yau idan ga wata in inyamara ce daga akwa ibo ko ina can ta musulunta ta shigo addinin musulunci sai ga wata ‘yar uwa ɗaya uba ɗaya ita kuma ba ta da alaka da addini to yanzu Allah ya wajabta miki ki fi son waccan in ya sama da wannan da kuka fito jini ɗaya ba ta da alaka da addini da haka karkashin wannan ne Allah ya haɗa yin ya ce mana innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan wa yan uwan juna ne yana cikin dalilin da yasa ko ga mana tambayar don ku gane babu ruwan Allah da kabilar da ka fito ko yaran da kake magana da shi da ƙabila ko yare suna da tasiri ko mutum bai ba Allah ba to da ba wanda ya kamata daga cikin da ya kamata su zama ɗan gaba-gaba a wajen Allah abu la'una ciki amma kun ga abin da Allah ya saukar da a sai ya ce tabbat ya da abila hamil. mun ce muku ɗan uwan mahaifin annaba ne amma da annabi ya zo da gaskiya ƙi karɓa Allah ya saukar da sura ga ta nan sukutun muna karanta ila yawmul kiyamati. aka tsine ma albarka amma ga bilal bin raba ko karamin yaro ka tambaya ka ce waye ladanin manzan Allah zai ce maka bila babban bawa amma annabi ce na ji ne ina tafiya a aljanna sai na ji bilal yana fiye da ni a baya to da ba addini bane na wata kabila ko na wani yare a'a wanda ya ce zai yi addinin daga kowace kabila ya fito da shi Allah yake wanda ya ce babu shi da addinin musulunci ko balarabe ne ba korai shi ƙarshen darajar yare a duniya kenan wanda Allah ya zaɓa hatta ƙur'ani da su za a saukar wala ba abin da ya dama Allah da shi to haka annabi ya faɗa cewa wato inna rabbakum wahid baban ubangijin kuɗi ne wa inna abakum wahid sannan baban kuɗi ne sai ya ce la babu fifiko ala arabi akan balarabe da wanda ba balarabe ba sannan ba bambanci akan baki da fari sai manzo Allah illa bi taqwallah sai da tsoron Allah kai maganan inna akramakum inda la atqakum tana da to shine sai yake cewa rabbana alayka tawakkal wa ma amliku laka min allahi min shay rabbana alayka tawakkalna Allah mun dogara zuwa gare ka wa ilaika anabna kuma gare ka muke komawa shine raja'ana bit mun dawo gurin ka ta hanyar tuba sannan wa ilaikal masir shine gare ka makoma take shine al marji'u yawmal qiyama kowa da kowa zai koma ga Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama yanzu mun faɗa da maka je wancan garin muka ce malamai sun ce akwai tambayoyi guda biyar da ya zama dole kowa ya wa kansa su kuma ya nemi wa kansa tunda kika zo duniya kin taba tambayar kanki waye ya halice ni waye ya taba makansa wannan tambayar ki zauna kina zaune kawai ki tambayi kanki waye ya halice ni? don ba ki taba yi ba to ki je yanzu ga tambayan nan amma ke ki nemo amsa da kanki wa ya halicce ni idan kin gane wa ya halicce ki to tambaya ta biyu sai ki nemo wa kanki ansa me yasa ya halicce ni tambaya ta uku idan kin gano dalilin da yasa ya halicce ki sai ki tambaye kanki ni dinnan wace ce ni wannan ki nemo wa kanki amsa da kanki tunda mun faɗa muku tambayar to wannan kowa ya je wasa kwakwalwarsa ya gano me ya amsa ki tambayi kanki wa ya halicce ki me yasa ya halicce ki ke nan wace ce ki sannan tambaya ta hudu ki tambayi kanki a ina kike yanzu sannan tambaya ta biyar ki tambayi kanki ina kuma zaki kowa wannan na ban muku shi ku je ku wasa kwakwalwa kun ga wayannan tambayoyin guda biyar to duk wanda bai taɓa wa kansa su ba da ba da amsa kuma amsar ta zama kyakkyawa to yana cikin dalilin da zai sa zai rayu a duniya bai san a ina yake ba bai da manufa kuma bai san ina zai je ba amma na bar shi haka kowace ta je ta zauna ta tambaye kanta wai ni din nan yanzu wai dan Allah waye halicce sannan ki tambaye kanki in kin gane wanda ya halicce ki to ki nemo wa kanki an samu yasa ya halicce ki haka kawai ya halicce ki ya kawo ki duniya bai da manufar halitta ki sannan ki tambayi kanki ni din nan yanzu da nake a haka wace ce ni sannan ki tambayi kanki ina kike yanzu sannan ki tambayi kanki ina kuma za ki koma an fahimta ne eh? na bar shi haka saboda haka sai ya ce rabbana الله كو إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا سيتي يا أبنجيجي لا تجعلنا فتنة للذين كفروا شيء لا تسيرنا ألا كدك صنيام مضم موضع اختباري zama maudi aktibari lillazina kafaru wa'inda suke kafare bi tasallutihim alaina ta hanyar ka kawo su ka dora su akan mu fa yaquluna sai su ce law kana haula'i ala haqqin ma a asabahum hada ai da wa'annan suna kan gaskiya da wannan abu bai same su ba kamar yanzu da yawa halin da duniya take ciki yana cikin abin da suka ruɗu da shi kenan abin da suke gani isti'dadi maddi da waɗanda ba musulmi suke da shi ba suna ruɗuwa da shi wannan shine abin da annabi ibrahim ya roƙa cewa allah kada ka sanya mu mu zama abin jarrabawa da gwadawa ta hanyar ka ɗauki waɗanda ba mu ɗora su a kanmu saboda wannan sai yasa yana daga cikin dalilin da gane gaskiya yana da wahala to sannan ce wa na Allah ka gafarta mana innaka antal azizul hakim

fihim a cikin rayuwar annabi Ibrahim da mutanensa kuna da uswatun hasana abin koyi mai kyau amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wanda yake so ya haɗu da Allah lami lafiya da su wani bi su a rukuma rigima wa man yatawalla duk mutumin da ibijire shi ne yi ƙuri da an liktida ibil anbiya'i ya kauda kai Allah ya turo annabawa ya zaɓe su ajin farko suka fi kowa gaskiya nagarta da abin da ake buƙatar ɗan adam ya zama yana da shi na kwaliki Allah ya yi su sun fi kowa don a yi koyi da su amma mutane su kin koyi da su waiwani a ada Allah sannan mutum ya jibinci makiya Allah to fa inna Allah huwa al-ganiyul hami shi Allah shine mawadatin da kowa ke bukata a gurin shi bai da bukata a gurin kowa sannan al-mahmudu abin yaban da fi zatihi a cikin zatin sa wa sifatihi da sifarsa wa af'alihi da aikinsa ta yadda in kowa bai gode mai ba shi ya gode wa kansa in ko san godiyar da duk halittu za su haɗa ayi hai ba daidai take da godiyar da Allah ya kansa ba ko to shi yasa amma kowa ya ki gode mai to shi ya gode wa kansa Maganar godiya an kai ƙarshe shi sa Allah madaukakin sarki in ya hallaka wata al'umma sai ya ce fa qul adabul qawmil ladina balagu sai ce walhamdulillahi rabbil alamin Ke sa suratul fatiha sai ta fara da wannan ji Allah subhanahu wata'ala sai ya ce Allahu جعل بينكم وبين Allah maɗafakin sarki ya ce, Asallahu, Allah ya yi kusa an yă ji ala baina ku ya sanya tsakaninku, wa bai da zina adaikin, da kuma waɗanda yake akwai rashin jituwa ku da su ya sanya mawadda shi ne mahabba, soyayya tsakaninku da su, ba akwai alfazu na soyayya da ake amfani da su. Mun sha faɗa muna cewa yaren larabci ya fi kowane irin yare faɗi a duniya ta yadda sau da yawa mukan zo yin fassara sai dai wani abin kai mu fassara shi da hausa mu wuce amma in ƙur'ani yi amfani da su gurare mabambanta to za ka samu cewa ba ma'anarsu ɗaya ba ne ranar na ba da misali da kalman a yanzu mun karanta ɗaya a nan cewa allazina tabu uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim fi يجدون في سر حاجة مما أقو مما أقو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة To خساسة yana daga cikin sunaye na yunwa sannan akwai mafmasatun sannan akwai ita kanta aljuɗin sannan akwai masgaba ba ana cewa wa ma ajaraka mal aqaba ko quraqaba aw ta'am fi yawmin min fi masjaba to duk wa'annan alfasu in mun zo fassara su da Hausa ko shari'a ce yunwa a tsallake amma a larabci da mahmasatu da kasafatu da alju da masgaba ba su ba ma'anarsu ba kuna ganewa to haka nan mawadda da alkulla da almahabba duka ba ma'anarsu ɗaya ba in aka yi amfani da kowanne a inda aka yi amfani da ainihin wato shi ana ganewa da shi sa za ku ga Allah da ya tashi wajen alaƙar namiji da mace wajen aure ba amfani da kalmar mahabba ba Allah ya ce wa min bai ce wa min ayatihi ba an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha bai ce waje alabai na mahabbatan ba sai ce waje alabai na kun mawadda sau da akwai bambanci tsakanin mahabba da mawadda amma a hausa in mun zo fassarawa sai mu ce mahabba soyayya mawadda shi ma soyayya amma ba ɗaya suke ba an gane to a mawadda Allah ya yi kusa mutane ne ba ku fahimci juna ba ana rigima to Allah ya yi kusan ya sanya tsakaninku da waɗanda ake babu jituwa yana iya sa a fahimci juna a samu ƙaunar juna sai ce wallahu qadirun Allah yana da iko na haka wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai ce ne لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقفلوا إليهم akwai wanda ba neman ku suka da fitina ba akwai wanda kuma su da kansu ba sa son zaman lafiya su suka nemi musulmi da fitina to shi Allah ya ce layin akumullahu Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din akan waɗanda ba su yaƙe ku saboda addini ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su kuma kore ku daga gidajen ku ba an tabarruhum shine tuhsilu ilayhim ku kyautata musu dan mutum yana ba musulmi ba bai yaƙe ka saboda addini ba bai ya same ka inda kake zaune ba ya ce sai ya rushe gidan sai ka tashi na ruwan da shi ya harkar gamansa ta harkar gamansa dama ba wanda Allah ce a tilasta mai dole sai ya shiga addinin musulunci babu bayani ake yi da hujja da dalili in mutum ya gamsu ya shigo in bai gamsu ma shi kenan ba a yi kamar yadda kuka ga ba wai shigowa musulunci ba mun faɗa maka shi Allah dan ya jarraba dan adam eh wanda ya tsere sammai guda bakwai babu ginshiki kun san ya gina masallaci irin wannan ya turo mala'iku su gina ba ma irin gina nan adam ba zai wahala ba amma sai ya gina sama bakwai babu ne shi shi aka jarrabi dan adam aka ce ya gina wa Allah masallaci da makaranta ya gina kaza dan a gani zai yi ko ba zai ba kamar yadda aka ba dan adam cikakkiyar dama wajen yin sallah ko kaza ko kaza yanzu da irin yadda Allah ke sa wa ɗan adam bukata na in ya ji fitsari ko bayan gida ai da matsuwa ta kama shi yana da zaɓi ko su ya ji yayi bai da zaɓi dole duk abin da yake yanke to inda an sa wa ɗan adam irin wannan za da zarar lokacin sallaye yi baki da zaɓi dole in ba ki ba ba zai kwantawa. to a irin wannan gurin da wuya a gane mai san Allah da wanda bai san shi don duk wanda matsuwa ta kama shi dole ya zo sallah to sai aka sa wa dan adam irin waccan matsuwar a wancan bangaren amma a nan bangaren ba a samu ba don a jarrabe shi a gani zai yi da za shi ko ba zai an gane to shi ne kaga to sino ilihim ku kyautata musu saboda duk wanda bai taɓa al'ummar musulmi ba ba ruwan al'ummar musulmi da su kuma mun faɗa a tafsirin yamma a nan mun kasa wa'inda ba musulmi ba an nau'i hudu zuwa biyar wata kusitu ilayhi shine wa ta'dilu fi ku musu adalci ba su taba ku ba ba su tsokane ku ba ba su taba ba su zubar muku ba to haramun ne wani musulmi ya je ya taba wani saboda shi kawai ba musulmi ba ba abin da ya wannan haramun ne inna Allah yuhibbul mufsidin Allah yana son mutane al'adili na masu adalci ina fata an fahimta ayat da ta biyo ba sai mu إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على ومن يتولهم فأولئك هم الظالمين لكم في الله إنما ينهاكم الله عندكم الله يا حناكم أن الذين قاتلوكم في الدين wannan suka zo suka yaje ku saboda addini wa aka rajukum min diyarikum sannan suka rushe muku gidaje suka kore ku wa za'aru wa awanu sannan isu isu suka taimaka wa juna ala ikradikum akan fitar da ku daga gidajenku an tawallahu wannan kan Allah bai yadda ku jibince su ku alaka da su ba shine tansuruhum wa tuwadu ku taimaka musu kuma ku nuna musu kauna Allah bai yadda ba kuna ganewa to kun ga wannan ba wai maganan addini ake ba a'a duk duniya ta yadda da kariya yanzu da Allah mutum ko musulmi ne kina tsaye a bakin titi baki ci ban mai baki sharan ba ko kawai same ki ya mare ki mutum zai kare kanshi ko ba zai kare ba ba magana ake ta addini ba magana ake ta defense kariya an gane kuma duk duniya ta yadda akwai abin da za a yi maka dole ka tashi ka kare kanka kana zaune a gidanka da daddare sai ka ji barawo zai hauro ya shigo ma gida yanzu a nan gurin tsayawa za ka yi musulmi ne kowa musulmi ba ba wanka da wani ma addini yake tun da hari ya kawo maka mai za ka yi dole ka kare kanka daga farmakin da ya kawo maka kuna wa? to duk dokar duk duniya ta yarda da kariya wanda ya kawo maka farmaki ka kare kanka daga farmakin da ya kawo maka shi yasa kowace ƙasa take tanar da jami'an tsaro take siyan duk abin da za ta siya na makami daga cikin dalilan haka dan ta kare kanta daga farmakin wata ƙasa in ta kawo mata shi yasa take yin wannan amma wanda bai taɓa ku ba ku tashi ku ce bari ku je ku kai mai hari da sunan ramuwa to me maka da zaka rama babu so ba wani addini da yake da tsari da adalci sama da addinin musulunci sannan in yi maka aka yi in za ka rama Allah bai yadda ba ka wuce yadda aka yi maka daidai da yadda aka yi maka zakara ba. rama kuna gane shi yasa ko ga ko mutum guda biyu ne suka fara zage-zage sai manzon Allah ya ce al-mustabbani mutum biyu da suka yi zage-zage ma kana don abin da aka faɗa na laifi fa al-badi ilayhi laifin yana kan wanda shi ya fara zage amma da sharadin shi na biyun da zai rama da wuce gona da ilimi wata ta zagi mamaki in ba za ki yi haƙuri ba in kika rama a kan mamata kin ga daidai da daidai to laifin yana kan ta farko isa da ta fara buɗe ƙofar zagi amma da ta zagi mamaki ke da kika tashi sai kika haɗa da babanta kika koma ɓangaren mamarta kika kwaso kika sake koma ɓangaren babanta kika sake wa kwasuwa yanzu nan an yi daidai ko an wuce gona da ita ku ta'addanci ya shiga to irin wannan ramuwar Allah bai yadda da ita ba da haka Allah ya faɗa a wani gurin yace wa qatilu fi sabilillahi wa qatilu fi sabilillahi wa la ta'tadu inna Allah la mu'tadin Allah kun ga sai ce wa qatilu ku yaƙi dan addinin Allah ya daga kowa za ku yaka Allah ya ce a'a waɗanda suka yage ku a kansu za ku ramu sannan sai shi a wajen ramuwar wala ta aka duka wuce gona da iri saboda inna Allah la yuhibbul mutali duk wanda za a mai abu ya ce shi ya rama ya je garin ramuwa ki tsayawa daidai da yadda aka mai dan ta'adda ne wannan da nassin qur'ani sai da Allah ya ce wala ta'tadu wannan fa a abin da ya shafi addinin Allah Allah ya ce waɗanda suka muku su za ku rama a kansu a wajen ramuwar sai ce wala ta'atan daga ran da kaje da sunan bari za ka ɗauki fansa za ka rama sai kai sama da abin da aka yi maka to kai ma ta'addanci ya shigo ciki sai sa Allah sai ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin to duk dan ta'adda to Allah subhanahu wata'ala bai san dan ta'adda sannan ya ga a gabe ce ne وقتلوهم حيث ذبحتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فقتلوهم Ƙanga waƙwato yohu, Allah yake ku yaƙe su, har su ta inda kuka same su saboda so suka fara, wa aka riji ku kore su min haita aka raju ku ta inda suka kore ku, wal fitina su a shan domin alƙatuli. Allah ke ce, wala ta ƙwato yohu, kakku su inda masirin harami. a wajen ɗakin Allah mai alfarma hatta yi kwafi lokun biyu, to sun san cewa an musulmi suka je a watan aikin hajji watanni ne masu alfarma guda hudu akwai watan rajab ya wuce sannan zul'ada yana zuwa zulhijja sannan da kuma watan al-muharram to kar su gan a ɗakin Allah mai alfarma da kuma watannin sun san cewa watanni ne da ba a yi yanki Allah sai ce ta ku ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وكسو dama ce, an ce ka ku sai to bari mu jira sai mun gansa a wuri, kaza kai mu kai musu hari Allah ya ce fa in qataluukum faqatilu in suka yi muku karama kazalika to wannan dama shine sakamakon wanda ya fara tsokana wanda ba musulmi inda Allah wannan kun ga ita ce ka'idar addini to wannan ko ba a babin addini ba a babin kariya ban san wata doka a doron ƙasa da ta ce kawai kana tsaye a bakin titi baka ci mu wani ba baka zama mai mai same ka ya dinga sharara mamaki sai ya ce to tun da haka ne kai ka kowa son zaman lafiya to abinda za ka yi ka kame hannunka daga marin ma ka kare kanka ka bari kawai ci gaba da zuga mamari dalla wata doka ce za ta yi da wannan eh duk fa abin da ake magana a musulunci bai wuce haka ba su musulmi Allah ya hana su fassu su fara amma suna zaune wani ya fara ba wata doka ta duniya da ta ce kai kana zaune baka cima mutum ko ma sannan ya yi kanka kuma a ce wai kanka kare kanka daga harin da ya kawo maka ba yadda za a yi duk duniya ba wata doka da ta yi da wannan ko kwa me yasa aka yi faɗa mutum biyu aka tafi wajen jami'an tsaro sai ta samu tufa ya dauko da wani da wani ai rigima suke wannan ya doki wannan wannan ma ya doki wa wannan ya doki wannan to shi yasa sai ya ce kaman ya tafi yattakhidhum duk wanda ya rike su ansaran a matsayin zai ba su gudunmawa alal mu'minina akan ƴan uwansa masu imani wa ahbaban sannan ya rike su a matsayin masoya inda Allah subhanahu ta'ala wa fa ulaika humuz zalimun wannan yana cikin azzalimin in ji Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba ya ce ya ayyuhal ladina amanu الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكواكب واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم الله يشي يا أيها الذين آمنوا يقول أنك إيمان إذا جاءكم المؤمنات إذا ما تسكبوا ما إيمان مهاجرات سمي هجرة امتهلوهن توك جربا سكو بنيشين فاختبروهن في صدق إيمانهن وجربا سكو غانا سنة إيماني دبسكي وباسد إيماني ومن تيمكو akwai muhajirai maza akwai muhajirai mata yadda aka samu maza suna ƙoƙarin guduwa daga makka su fice da daddare su yi madina don su tsira da addinin su kawai to haka aka dinga samun mata suna ficewa daga makka su yi madina don su tsira daga addinin su sannan hanyar fa da ake bi yanzu a je madina a kafa a madina ba fa ita ba ce hanyar da lokacin da annabi yake da rai ake zuwa madina hanyar da ake bi a je madina a da hanya sai ta zagaye don sai in ka baro maka sai ka zagaye wata badar sannan kake iya shigowa madina to daga cikin garin maka kawai zuwa inda aka yi badar wajen kawai ya kai tafiyan kilomita ɗari biyu. daga nan an mutum zai je a kafa ya dawo shi ya tafi kusan kilomita ɗari hudu ita yanzu wata ake tashi daga maka a je madina hanyar da suka yi kusan kaɗe cewa shekwar ce ce yanzu don gaba ɗaya ba ta wuce kilomita ɗari hudu da wani abu eh to a najeriya sai ke kwatanta daga nan zuwa kaduna kilomita ne eh ɗari biyu da wani abu daga nan to wannan hanyar fata nan ba ta ba yanzu tun aka ce yanzu daga nan zuwa kaduna ɗari biyu da wani abu yanzu ana buƙatar wata ta je kaduna a ƙasa eh to da ƙari eh ta yi gaba daga nan zuwa zamfara ya kai kilomita nan ko daga nan zuwa Kano kilomita nawa ne bala Ibrahim kuna yan gari ko sai ka tambaye shi Google ne ya ba mu amsa eh ya kai daga nan zuwa Kano dan farko eh ya kai hudu to to yanzu ku kaddala yanzu a ce yanzu ana buƙatar wata sai tafiya daga garin jin zuwa kamar zamfara a kafa eh? za a yi a ya za a yi shekara biyu Eh? kuna ganewa to wannan fa ku sashi a ƙwaƙwalwarku irin wannan fa tafiyar fa kuma tafiya kakko ɗauka ta girma da arziki sai mutum ya shirya a mutum bari zai sai dare ya yi ya lallaba ya kuce hadda matan an shi sa Allah ya idan da aka mulmu'mina ta muhajira su ma hijirar su yi mazan da matan akwai ummu hani yayin sai da na ali wasu dai masu da tana daga cikin mata muhajira wanda suka hijira suka bar makka suka tafi madina eh? don ku gane cewa banza ake shi yanzu don na tabbatar da yanzu aka ce sai an je zamfara a kafa akwai 490 eh? to kusan daga nan zuwa zamfara 490 da wani abu to hanyar da ake bi wacce yanzu aka yi daga makka zuwa madina ita ce shimfiɗin da take da kilomita 400 da wani abu amma waccan hanyar ta da ta zagaye ta fi wanda yanzu aka yi nisa ba to haka fa mata suke barin makka su yi madina a kafa ba don koyon su tsira da addinin Eh? a yanzu aka ce wata da za a ce sai ta irin wannan tafiya? ko addinin ma za ta ce tana da shawara tukuna eh da shi yasa za ka ga ba za mu taɓa shiryawa da masu zagin sahabban annaba ba a ce mutum yi tafiya sama da kilomita ɗari hudu a ƙafa ba don kuma makawa don ya gudu da addinin shi da dukiyarsa da komai ya haƙura da su ya bar su a babin jarabawa to haka akai akwai muhajirai maza akwai muhajirai mata duk akwai su saboda ba wani abu da aka fara yin sa a musulunci wanda ba da mata aka fara yin shi in ku ga kun zama a baya ku kuka mai da kanku baya sai ku zama yan baya amma asali babu wani abu na addini da aka fara shi wanda ba da mata aka fara shi an gane mutum Allah ramba ya ja aya sai gobe ko kuma jibi wa ba karatu tun da jimma mu ma kanmu za mu fice za mu wani gudun ne sai an kira wancan to shi kenan jimin Allah yadda za mu rufe karatun nan eh a'a darasin da ke ciki ba wannan ba ne darasin da ke ciki kun ga yadda muka fara karatun nan aka gama wallahi haka za a rufe shafin rayuwa kuwa ba kuna ganewa wannan kwanakin da muka ci yanzu ya kamata ku fahimci wani abu ne na ɓangaren mu ya tafi kuma wallahi ya tafi ba zai dawo wanda dai ya fahimci rayuwa irin wannan fahimtar shi in gari ya waye Allah ya ara miki lokaci kin tashi lafiya lau da ke abin da za ki a cikin wunan kakki ce sai gobe don ba inda kuka yi agirimin da Allah cewa za ki kai gobe ko akwai eh yanzu an ce ki tashi ki abin da ya kamata an shigo goman ƙarshe kin ce sai shekara mai zuwa to shekara mai zuwa waye babanki da sai a girmin da Allah saboda isarsa a wajen Allah aka ce kina da tabbaci za ki kai shekara mai zuwa akwai babu to tunda ko babu wannan <clears throat> shine babban darasin da ya kamata a ci kowa ya riga ya dauka <clears throat> da ka Allah madaukakin sarki abinda muka yi na daidai ya karba na kusa kurai kasancewarsa ar-rahman wanda yake yi wa bayi ba dan halinsa ba to Allah ka karba aikin mu ka yafe mana kurakuran mu ba dan halin mu ba dan cikar rahama kada isa ka. wannan shine abinda muke roƙo in rayuwar mu za ta yi tsawo to Allah ka sa a cikin aikin alkhairi za ta yi tsawo wannan shine addu'a da muke yi kowa da bukatarsa ta alkhairi a nan Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ya raba mu daga gare shi Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya wa'annan matsaloli da ake fuskanta na rashin zaman lafiya nan da can Allah ka yi mana maganin su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su zama rahama akan mu